to akwai mutanen da idan ka haɗu da su to dole za su iya cutar da kai za su iya zaluntar ka ko su anshi wani abu hannunka ko kuma idan ka taho kana tafiya a hanyar da ka taho kamar mugaye sun taho azzalumai sun taho wasu da sun taho wanda za su iya cutar ka kenan to kai baka san sun taho ba to bi iznillahi idan ya kasance akwai wannan kayi wannan aiki kamar wannan abu yana jikinka insha allahu Allah subhanahu ta'ala zai sa har ya kasance kun yi saɓani ko sun yi wani wurin ko sun jinkirta ba su karaso ba kai kuma har ka zo ka wuce insha Allah wannan kenan kuma tsari ne mai matukar amfani gare ka gare ku baki ɗaya duk wanda da wannan sirri ya amfani da shi insha Allah zai samu sirrin sabani yanda ba ka tunani mai karfin gaske to wannan kenan amma kafin mu shiga cikin sirrin idan ya kasance zuwan ka ne wannan gida na farko na Asrar TV NG to muna maka barka zuwa wannan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna ƙararrawa ta sama kenan da zarar mu sabon sirri insha Allah zai shiga makoyanka ka tura ƴan uwa al'umma domin su amfana kenan wanda kuma ya kasance tsoho na gidan to muna mishi barka da wannan rana kar a yi wasa da wannan sirri da Allah sirri ne mai matukar amfani sosai yanda zaka yi shi shine kamar haka wato ainihin mace da namiji kowa zai iya amfani da shi insha Allahu kuma shi wannan sirri ba wani wahala ne da shi ba ba wani wahala ne da shi ba abin da zaka shine ne ana so wato ne a kowane rana zaka iya yi kana na haka zaka iya yin abinka zaka samu dutse mulmulalle haka kamar yadda kuka na dora muku ba wai dole sai fari ba ku sai baki ba in dai dutse ne mulmulalle yawa kai da kanka da kaga dutse za ga yawanci mata suna yawan amfani da shi suna iya ɗan irin wani wasa da shi wanda suke cillawa sama suna cafewa haka to irin wa'annan dutsuna to ka same su gashi nan mun ɗora muku hoton su ka same shi mulmulalle haka mai dan kyau ka same shi sai ka tofa mishi wannan aya da na ɗora muku lam yam sasuhum su on zaka wato ainihin rubuta am zaka karanta a kai zaka karanta a kai zaka karanta kan wannan dutsen kafa bakwai kafa bakwai zaka karanta to idan ka wato ainihin ka karanta akan dutsen nan kafa bakwai ka tofa to ana so wannan dutsen ya kasance kana yawo da shi a cikin aljihunka kana yawo da shi duk inda zaka je kana yawo da shi to bi lahi zaka samu kariya daga makiya wannan sirri ne na sabani yanda ba kwa tunani insha Allah wannan kenan a daure a yi kuma tura ƴan uwa domin su amfana da wannan sirri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode sosai sai anjima